Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muke muku farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin. Yau Laraba 25 ga watan Janairu na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji ra'ayoyin wasu masana shari'a dangane da sake gabatar da sunan makaddashin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu da shugaba Buhari ya yi gaban majalisar dattawan kasar. haka zalika kuma wasu na ci gaba da tofa albarkacin bakin su akan wanke sakataren gwamnatin tarayya da shugaba buhari ya yi shin ya kuke ganin sa'in sanda fadar shugaba buhari da kwamitin majalisar dattawa ke yi game da wanke sakataren gwamnatin tarayya da sake mai da sunan mukaddashin shugaban hukumar efcc ibrahim magu don a sake wato don ya samu amincewa majalisar abinda muke so mu ji daga gare ku kenan yau sai a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sa alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni amma duk sai bayan labaran duniya. alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ba da umarni yau Laraba na gina ganuwa a kudancin iyakar Amurka da Mexico da nufin dakile kurarar bakin haure. da rage shigo da 'yan gudun hijira amurka da kuma sa ido kan biranen amurkan da ke samar da mafaka ga bakin haure sabon shugaban kasar ya sa hannu a umarnin yayin ziyarar da ya kai ma'aikatar harkokin tsaron cikin gida cibiyar gwamnatin tarayya da ke kula da kare iyakar amurka umarnin cika alkawali ne da trump ya yi a yakin neman zabensa inda ya yi ta cewa bakin haure suna barazana ga tsaron kasa da kuma kwacewa amurkawa ayyuka. magoya bayansa sun rika yin kira a wuraren yakin neman zaben cewa gina wannan ganuwar trump ya shaida wa tashar talabijin ta abc news cewa za a fara aikin ginin ganuwar cikin watanni masu zuwa ya kuma ci gaba da jaddada cewa mexico ce za ta biya kudin ginin duk da yake kasar ta mexico ta jaddada cewa ba za ta biya kudin wannan gini ba a halin da ake ciki kuma shugaban amurka donald trump yana kira da a gudanar da cikakken bincike kan zargin rashin gaskiya a zaben shugaban kasar da aka gudana a watan nuwamba biyo bayan matsayin da ya rika bayyanawa cewa miliyoyin bakin haure da suka kada kuri'a su suka hana shi samun mafi yawan kuri'un da aka kada a zaben trump ya sanar da shirin ne yau laraba a sakonsa na twitter sai dai yayin hira da manema labarai a fadar white house yau Sean Spicer ya bayyana cewa ba zaben shekara ta 2016 kaɗai za a gudanar da bincike a kai ba, batu ne na sahihancin tsarin. Spicer bai yi ƙarin haske a kan yadda za a gudanar da binciken ko kuma lokacin da za a fara binciken ba. Sai dai ya ce masu binciken za su bincika a kan abin da ya shafi tsofaffin rajistar zaɓe da masu kada kuri'a da suke sake matsuguni da kuma suka yi sake rajista fiye da sau ɗaya. Ƙungiyar da ke sa ido kan batun cin hanci da rashawa da alaƙa rashin daidaito tsakanin al'umma da zarmiya da gwamnati ta fitar da rahotonta na shekara-shekara inda ta bayyana cewa mutane suna zaben shugabanni da suke alkawalin yaƙi da cin hanci da rashawa waɗanda mai yiwuwa ne ba za su sa lamarin ya ƙara muni kawai. Rahoton na shekara ta 2016 ya ce an samu koma baya ƙasashe da dama a maimakon ci gaba a fannin yaƙi da cin hanci da rashawa. kasashen da ke kan gaba a fannin yaƙi da cin hanci da rashawa sun haɗa da Denmark da New Zealand da Sweden da kuma Finland. Bisa ga rahoton waɗannan ƙasashe suna gudanar da tsarin mulki irin na ƙofa buɗe da ba 'yan jaridu damar gudanar da ayyukansu ba tare da tsangwama ba da kuma sakarwa fannin shari'a kota ya gudanar da ayyukansa. rahoton ya kuma kara da cewa waɗannan ƙasashe suna ba 'yan ƙasa damar nema da samun bayanai dangane da yadda ake kashe kuɗin al'umma ƙasar Somalia ta zo ta ƙarshe a matsayin ƙasar da aka fi cin hanci da rashawa shekara goma jere. Rahoton ya bayyana damuwa dangane da rashin gaskiya a zaben majalisar dokokin ƙasar da kuma zaben shugaban ƙasa da aka ɗage har sau uku. An gudanar da binciken ne a ƙasashe 186 na duniya wanda binciken ƙungiyar ya nuna kashe 69 cikin 100 na kasashen sun samu maki ƙasa da 50 cikin 100 bisa sikelin wato nuna wannan lamarin To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shekaru uku da suka shige ma'aikatan jinya a asibitin gwamnati ke kudancin ƙasar Mali wato Malawi suka fara amfani da wani tsari da hukumar lafiya ta duniya ta tsara na tantance ƙananan yaran da ba su da lafiya ta wajen amfani da kalolin wutar ba da hanyar kan tituna. ganin yadda ya taimaka wajen ceton rayuka ya sa gwamnatin ƙasar malawi ke tunanin faɗaɗa amfani da wannan tsari masu bincike a malawi suna nazarin nasarar shirin yayin da jami'ai ke duba yiwuwar amfani da irin tsarin a asibitai da dama ana fargaban cewa masana'antar harkokin sadarwa ta miliyan 150 na kasar india da ke dogara ga kasuwannin amurka na iya fuskanta koma baya kasuwar su kuma ta faɗi idan gwamnatin Trump ta ƙara tsaurin dokokin ɗaukar ƙwararrun ma'aikatu daga ƙasashen ketare Farkon wannan watan aka gabatar da wani ƙuduri a Majalisar Dokokin Amurka ta ƙara matsakancin karancin albashi ga guraben da ake ba takardun izinin aiki eh, a Amurka. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Masana harkokin shari'a na ci gaba da mai da martani game da matakin sake gabatar da shugaban hukumar EFCC domin samun amincewar majalisa. Wasu na ganin ayyukan hukumar ma ba sa bisa doka. Wakilinmu na Legas Babangida Jibril ya aiko mana da wannan rahoton. batun amincewa da mukamin shugaban hukumar efcc ibrahim mago na ci gaba da jawo hankulan masana harkokin shari'a inda wasu ke goyon bayan matakin majalisar dattijan najeriya inda kuma wasu ke adawa da matakin barista sharif abdullahi na ɗaya daga cikin lauyoyin da ke ganin shi kan shi ayyukan da hukumar ta efcc ke yi na binciken masu cin hanci da rashawa yana cike da kurakurai da ya kamata shugaban ƙasa muhammadu buhari ya duba lamarin waɗanda suke kan mulki wanda suke kan kujeran yanzu suke yin wayannan ayyukan suna bin doka idan suna bin doka sai lai hango ba damuwa amma ni a matsayin na lalla wallahi wallahi wallahi ba zan gida fakin jiki na shine rashin bin doka zai sa duk wayannan mutane da an ka kama ana an gudanar da su gaban kuliya yawancin su za su fita lafiya nan duk dukiyoyin kuma da aka an shi da za su dawo su an shi dukiyoyin gaba ɗaya EFCC da su bisa su gudanar da mutum na kuɗi da ya wuce miliyan hamsin ba. Tare da sun tafi gurin a turi general sun sami ilimi daga gurin shi ko sun tura mishi wannan kinsa din ya karanci da ya yi gyare-gyare zai ya a cikin a ba su siya su To sai dai kuma a cewar barista DK Dada ko kaɗan bai ga laifin shugaban ƙasa ba na mika sunan Ibrahim Magu domin zama shugaban hukumar ta EFCC na dindindin. In dai report suka yi relaying akan report daga wajen ss ai dole ne a tsarin doka ya kamata report wanda aka. aka yi a shi ibrahim a bashi opportunity ya yi replying ya faɗa mene e, wato wannan report wanda aka yi a kansa ya santa daidai ya maida nashi martani daidai a yi balancing view sai sai su samu gaskiyar magana mu wannan mataki baya cikin hanya don in yana cikin hanyar da sai su ba ma mango yanshi ya bayar da martani game da report wanda aka kawo a kansa amma ba wai kawai yes sun sun yi report sannan sun kama senate sannan sai su dauka mataki akai na na rejecting nashi bayan bai san eh, report da aka kawo a kansa ba daidai mai da martani su samu balance view baban ya jibrin murya amurka daga lagos madalla a gaida baban gida Jibril. Haka zalika batun wanke sakataren gwamnatin tarayya cir David Lawan da shugaba Muhammadu Buhari ya yi shi ma yana kara jan hankalin jama'a. Ga Nasiru Adamu da karin bayani. 'yan kungiyar Cardban da ta ba da rahoton binciken nome ciyawar Kacalla arewa maso gabas bayan ziyarar yankin ta nuna wasikar da shugaba Buhari ya tura majalisar dattawa don wanke jagoran shirin tallafin Babicir David Lawal sara ne kan gaba. Shugaban kungiyar Aijiwala ya ce tun farko sun dau matsayin zargin sakataren na gwamnatin tarayya amma bayanan da suka samu daga bisani sun sauya musu tunani. Wallahi za mu ci gaba da iya kokarin mu na tono gaskiya duk ko an amince ko ba amince ba ko bayan ranmu za a zo a ce lallai su ga abin da suka yi. Mun ga hoton da ka dauka tare da wannan ciyawar ya nuna har yanzu fa akwai sauran ciyawar nan kenan ai magana ciyawa a wannan wuri ciyawa kamar yadda aka yi bayani masana suka nuna ciyawar nan in ka yanke ta daga saman ruwa za ta ci gaba da girma an kana so ta mutu sai ka yanke da kasar ruwa duk da wannan wasikar yan kungiyar na kasassun arewa ba su gamsu da dakatar da binciken ba inda suke bukatar lalle sai sakataren gwamnatin tarayyar ya bayyana gaban kwamitin majalisar ya kare kansa sunana mustapha muhammad goni ni mutumin borno state ne kuma sakatare na nab na borno state ka gan shi ma da sakatare na gwamnatin nan mai lafiya ne dan wanka ya fita da gudu ya kamo ya kora ya kawo ya ɗauko ya karba kuɗi to amma shi ma ana zarge shi da wani abu bincike ya nuna ba shi da ma wani ka duba littafin da dr yusuf bala usman marga ya rubuta na abu zaria ya ce in ana karba labari akwai an eyewitness account akwai takardun da ake ake kiran su written documents a turanci in eh, history akwai written sources i'm presenting evidence senatoci sun fitar wanda kuma shi ma shugaban kasa har ya yarda da wannan ya ce a bincike shi ke shi a tabbatar da wannan ya kamata sai a dan ya dan je huta waɗanda suka gudanar da kwangilar na dagewa sun yi aiki bisa ka'ida sunana Husaini dan Juma Samdi ni ne Josmon Limited wanda na yi aikin cire ciyawa a Yobe Kamadugu uh, River Basin din mun yi reclaiming more than 10,000 lands yanzu duk inda ake noman shinkafa ka koma za ga suna noman shinkafa saboda ruwa ya samu hanyar shi yanzu ya wuce ruwan na inda bai kai ba shekara talatin da wuce yau ya kai yana recharging har Chad. masana na ganin tazarar lamuran ko kara karfin zargin ya shafi yadda gwamnatin Buhari ke sanya batun yaƙi da cin hanci a matsayin babban jigon aikinta da ta ce zai bambanta ta da gwamnatin da ta shuɗe. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Yau muna son jin ra'ayoyinku akan shin ya kuke ganin sa'in san da fadar shugaba Muhammadu Buhari da kwamitin Majalisar Dattawa ke yi game da wanke sakataren gwamnatin tarayya da sake mai da sunan mukaddashin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu gaban majalisar don samun amincewarsu. Sai a kira a bayyana ra'ayi, amma kamin nan ku shakata da wannan waƙar. ƙasa na gida Najeriya. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To za mu fara da kira daga Nasarawa. Salamu alaikum da wani malami ko malama muke magana daga jihar Nasarawa. Malami na Nasarawa ko kana jin mu? To ga dukkan alamun layin malami daga Nasarawa ya goce. Muna nan muna sauraron ku masu sauraron mu sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku amma mun samu wani kiran daga Katsina. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Ina magana da Alhaji Haruna inda ayin kuma karamar hukumar da Musa jihar Katsina. To Alhaji Haruna muna jan To barka da yamma. Barka ka dai. Wato shi wannan sa'insa da ake tsakanin shi fata shugaban kasa da wa'annan hmm. 'yan majalisu wato abu ne mu dai ɗari bisa ɗari mun yadda duk da abin da janar muhammad buhari ya zaɓa ya ga kuma daidai ne ya aiki da su kuma kila a kuma na abu goye wanda ba su so wanda suke shakka tsakaninsu da shi wannan ibrahim magu mm. amma ina an mai da shi an sake maido shi shi shugaban kasa ya da shi na san akwai dalilin da ya sa shi ya maido shi Mm. saboda saboda haka in za su hakuri tun da mutanen ƙasa suna son wannan mutum ɗari bisa ɗari su ba mu san dalilin su da suke ta kai kai ba su son a sa shi wannan wurin To Alhaji Haruna Inda na mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Yobe. Yawa assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Kina magana da Garba Abuja Jaji majikar Karso local government Yobe state. tun Malam Garba muna jan ka. To alhamdulillah tun wannan sai ku ce da ainihin tsakanin fadar shugaban ƙasa hmm. da kuma kash layan malam garba daga yobe ya goce mun so da mun ji bayani daga gare ka amma yanzu bari mu je kebbi hello hello da wa muke magana daga kebbi kuna magana daga da Adamu Muhammad daga nan Argungu Kebbi State. To Malam Adamu muna jan ka ce ce gudunmuwa ka yau. To gudunmuwa ta ita ce abinda suke sa abinda yasa suke ba su suna magana akan bayan Magu. Eh da sakataren gwamnatin tarayya ma. Eh sakataren gwamnati eh saboda ya mutsa ga binciken saboda sauran sun yi gwamna. Hmm. suna binciken su da sauran 'yan misar sauran sanatinsu wajen suna cikin da ake bincike. shi yasa kawai ba son a sa wayan magudin to malam adamu muhammad kenan daga kebbi mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je sokoto salamu alaikum da wa muke magana daga sokoto kuna magana da bello tambon ne daga sokoto to malam bello muna jan ka abin da an na shi wai ne ne damuwar su mutane game da Ibrahim Maku. Mm. Saboda sun gada yi ne ba niwa. Mm, muna jan kamalan Bello. Wallahi ban gada yi ne ba ni. Saboda haka yana ganin suna tsotson gwamnati ne haka kurun babu wani dalili. To game da batun wanke sakataren gwamnatin tarayya fa. ban samu bayani ba game da gwamnatin game da sakataren gwamnatin tarayya shi shi an wasi ko malam bello ka ce mine nake wane ne sakataren gwamnatin tarayya babacir david lawan to to shi kan ban da bayanin komi game da Allah sarki baka ji rahoton bane da ya gabata yanzu amma an yi bayani akan takaddamar da ake yi game da shi to Allah shi kyauta na dai gaishe ku kwarai to amin malam bello mun gode yanzu kuma bari mu je adamawa Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Adamawa. Inusa ne da ke garin Golantobal a local government zone. Malam Inusa ko to muna jin ka Malam Inusa. Gaskiya abin da Buhari yawa sakataren gwamnati na ni zan ce amin daidai. Mm. Me yasa ka ce haka Malam? saboda a duniya ba ya tsammanin sakataren na zai zama sakataren tarayya ba buhari ya ɗauko shi saboda adalcinsa ya zo kuma hakan ake zarginsa hmm. to batun ibrahim magufa mukaddashin shugaban hukuma efcc gaskiya ibrahim maguma gaskiya ke son fitarwa madalisa ne ba ta son sa nan ma zan ci allah taimaka musu to malam inusa kenan daga adamawa mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar plateau Assalamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana. Kuna magana da Malam Nuhu daga jingir babu eh, na barki baban ummi. Tun Malam Nuhu muna jan ka. Watan takaddama da tsakanin shugaban kasa da sanatoci. Mm. To gaskiya abinda suke gaskiya mu bari dai zaɓe a zo 2019 mu gaskiya kuri'a za ta yi gaskiyanta saboda bawan Allah nan shi kadai ne kawai mai tsaya ya jajirce akan Eh, gaskiya amma wayannan mutane mu mun riga mun gane manufarsu ni matuƙa ni na korafin da zai kenan kawai na gode Allah saka da alheri To Malam Nuhu Jingir daga Filato mu ma mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jigawa. Salamu alaikum da wa muke magana daga jigawa. Haruna daga jigawa. To, Malam Haruna muna jan ka. Wannan al'amari dai na ganin kamata ya mutane su barwa Allah ikon sa tunda dai shi Buhari baya kuskure duk abin da yi daidai ne kawai su kyale shi aikata tayi. Mm. Na gode a huta lafiya. To Malam Haruna kenan daga jigawa mun gode kuma a nan muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinmu a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. tsohon ministan wasanni a ghana da ya gama aiki a kwana-kwanan nan edwin nilanti van der paul ya ce ya cancanci a yaba musa kan nasarori da 'yan wasan ghana blaster suka samu a gasar cin kofin afirka da ke gudana a kasar gabon a wata hira da ya da wata gidan talabijin a birnin accra tsohon ministan kuma wakilin mazabar odododio dio a majalisar dokoki ya ce shi ne tsara duk wasu shirye-shirye da 'yan wasan ghana suka yi kafin su shiga gasar inda a halin yanzu ghana ta isa kwata final matabakin kotun ghana blasters maxwell kunedu ya yaba wa shugaban shi avram grant da irin horarwa da yake baiwa 'yan wasan avram grant shine kotun ghana blasters tun shekarar 2015 kuma ya huskanci matsaloli akan horar da kungiyar wasan sakamakon abubuwa da suka faru na rashin da'a a cikin kungiyar a lokacin da ghana ta shiga gasar cin kofin duniya da aka yi a brazil a shekarar 2014 a wannan lokacin 'yan wasan ghana sun yi nasarar kaiwa karshe a wasan cin kofin nahiyar afirka ta shekarar 2015 sabanin tunanin akasarin mutanen ghana wanda suke hasashen tsohon kotin na chelsea ta england zai kai 'yan wasan kafin ghana ta ga samu ta garashi inda africans ta doke ta hada bugun fanariti kungiyar wasan cameroon ta isa birnin franceville a jiya talata inda za ta gwabza da senegal a wasan kwata final da za su yi a ranar asabar 28 ga wannan watan janairu a cewar wani dan jarida 'yan wasan na indomitable lions sun ki zantawa da 'yan jarida wanda hakan na tabbatar da su mai da hankali sosai wurin wasan da za su yi da senegal ganin yadda ɗaiɗaiku ko 'yan wasan na Cameroon suka himmantu na tabbatar da aniyar da suka yi wurin fafatawa da Senegal a wasan quarter final a gasar cin kofin Afirka da ake yi a kasar Gabon. Babban dan wasan Africa Solomon Kalu ya ba da sanarwar yin murabus ɗinsa bayan ficewar ƙasarsa daga gasar cin kofin nahiyar Afirka da ake yi a ƙasar Gabon kuma ana gabda sallaman kodin Ivory Coast Michel Juzaya wayannan matakai na cikin abubuwa da ake hasashen faruwansu sakamakon gazawar kungiyar wasa ta cote d'ivoire wannan da shine karo hudu a jere inda kungiyoyi masu rike da kofi suke gaza kaiwa ga wasan quarter final da yammacin jiya ne abricos ta sha kashi da ci ɗaya mai ban haushi a hannun morocco kuma shine sanadin fitar ta daga gasar a can baya wasan abricos da togo ya tashi kowa bai zira kwallo ba daga bisani ta yi barambara da demokradiyyar jamhuriyar congo da ci biyu biyu a ɗaya ɓangaren kuma leda da demokradiyyar jamhuriyar congo take takawa a wannan gasar cin kofin afirkan ya sa wasu na ganin ko yalla za ta iya kai ga ɗaukar kofin wanda shine zai zama karon farko da za ta ɗauki kofin na afirka tun shekarar 1974 da ta fara shiga gasar cin kofin dr congo ita ce ta lallasa togo da ci uku da ɗaya kuma ita ce ta ɗere kan rukunin c tana jiran wanda zai nasara tsakanin ghana da egypt a wasan da za su yi a yau laraba To yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. a ranar 21 ga watan agustan shekarar 2013 sojojin gwamnatin siriya suka harba rokoki masu dauke da gumar sarin a kan yankuna guda biyu da ke hannun 'yan tawaye a unguwar guta da ke damascus waɗanda suka kashe ɗaruruwan mutane kuma suka jikkata wasu dubbai biyo bayan allah wadai da duniya ta yi akan haka wannan abu da kuma kin daukar laifin kai harin gwamnatin siriya ta amince da shirin kerry lavrov ta shiga cikin babban dokar duniya akan makamai masu guba kuma ta mika tarin makaman nata masu guba babu wanda aka hukunta akan wannan dimbin mace-mace da raunukan dubban mutane na siriya a guta haka zalika kuma babu wanda aka hukunta akan kai hari da makamai masu guba da ya ci gaba da faruwa tun bayan na guta Ƙungiyar haramta makamai masu guba da binciken haɗin gwiwa na Majalisar Ɗinkin Duniya da Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin ya kafa. Sun binciki wannan al'amarin sun riga sun tabbatar da gwamnatin Siriya ce ta kaddamar da harin, kuma binciken ya ce za a iya danganta duk wasu hare-haren makamai masu guba wanda aka tabbatar da aukuwarsu a Siriya. A cikin watannin Agusta da Oktoban bara, hukuma ta fi da wani rahoto da ke tabbatar da gwamnatin siriya musamman rundunar sojin larabawan siriya sun sake yin amfani da sinadarai masu guba a matsayin makamai a kan mutanen siriya a lokuta daban-daban sau uku a cikin shekarun 2014 da kuma 2015 bisa waɗannan dalilai ne ya sa gwamnatin amurka ta ƙaƙabawa siriya wani sabon takunkumi a ranar 12 ga watan janairu ma'aikatar bital mali da ke kula da kadarori ta ware wasu manyan jami'an sojin gwamnatin siriya 18 masu nasaba da shirin siriya na amfani da makaman kare dangi ma'aikatan harkokin waje ita kuma ta ware hukumar kere-kere da fasaha ta oti mallakar ma'aikatar tsaron Siriya a ƙarƙashin doka mai lamba 13,382 daga shekarar 2005 na nufin rufe asusun hukumar. Hukumar a cewar ma'aikatan harkokin wajen Amurka na da hannu dumu-dumu wajen bunƙasa shirin mallakan makaman ƙare dangi a cibiyar binciken kimiyya ta Siriya. wannan hukuma na taka muhimmiyar rawa wajen faɗaɗa shirin mallakar waɗannan makamai musamman ma a shekarar 2004 a sakamakon haka duk wasu kadarori na ɗaiɗaikun mutane da na kamfanonin da ke ƙarƙashin ikon amurka an rufe su kuma an hana duk wani ba amurke yin hulɗa da su amfani da makamai masu guba da gwamnatin siriya ta yi akan al'ummarta munanan abu ne da ya saba wa daɗaɗɗiyar al'adar nan da ta haramta haɗa irin waɗannan makaman ƙare dangi in ji ƙaramin sakataren wucin gadi da ke sa ido akan ayyukan ta'addanci da tattara bayanan sirrin haɗa-haɗar kuɗaɗe adam zubin ya kuma ce abin da ke faruwa a yau na da muhimmanci a kokari da kasashen duniya ke yi na dora alhakin karya dokar majalisar ɗinkin duniya da siriya ta yi wacce ta haramta amfani da makamai masu guba a ƙarƙashin yarjejeniyar nan ta kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2118 sharhin muryar amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka A gaida Baba Yakubu Makeri yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya ba da umarni yau Laraba na gina ganuwa a kudancin iyaka Amurka da Mexico da nufin dakile kurara bakin haure da rage shigo da 'yan gudun hijira Amurka da kuma sa ido kan biranen Amurka da ke samar da mafaka ga bakin hauren. Shugaban kasar ya sa hannu a umarnin yayin ziyarar da ya kai ma'aikata harkokin tsaron cikin gida cibiyar gwamnatin tarayya da ke kula da kare iyakar shugaban amurka donald trump yana kira da a gudanar da cikakken bincike kan zargin rashin gaskiya a zaben shugaban kasar da aka gudana a watan nuwamba biyu bayan matsayin da ya rika bayyanawa cewa miliyoyin bakin haure da suka kada kuri'a suka hana shi samun mafi yawan kuri'u da aka kada a zaben trump ya sanar da shirin ne yau laraba a sakonsa na twitter sai dai a hira da manema labarai a fadar white house sean spicer ya bayyana cewa ba zaben shekara ta 2016 kaɗai za a gudanar da bincike a kai ba batu ne na ganin sahihancin zaben Ƙungiyar sa ido kan batun cin hanci da rashawa da alaƙar rashin daidaito tsakanin al'umma da zarmiya a gwamnati ta fitar da rahoton ta na shekara-shekara da ya bayyana cewa mutane suna zaben mutanen da suke gani za su yaƙi cin hanci da rashawa. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goban Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da mai Sayida Hamdun da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan Mr. Iron Otoku. Ni Maryam Dauda ke cewa sai an ku.